kallon shi ta yi ta ce wallahi najib ka ji kunya kuma sai Allah ya saka min ne kawai kafar shi ya daga da zummar zai taka ta da sauri ta ja baya tana faɗin mugu azzalimi ka rasa wa zaka nema a gadonmu sai wancan yarinyar da ko duwawun arziki ba ta da cike da shakiyanci ya kaɗa mata sket ɗin da ke kugunsa ya ce eh din amma ai ta bani abin da ke baki bani cike da takaici ta harare shi ta ce ta baka wahala dai wancan bayan karo da kasusuwa me zaka ji harbi ya sake yi da kafa ya juya zai shige ban ɗakin ya juyo ya kalle ta ya ce na rantse miki da Allah malika idan kika taɓa yarinyan can sai na fitar miki da jini a jikinki idan kuma kina ganin wasa ne to bismillah shigewa yayi inda ta bi shi da harara mikewa ta yi ta fito falon zaune ta samu bu sai kuka take tana ganin malika ta yi shiru sai shisheka take tsaye malika ta yi a kanta tana huce ba yadda za ta yi da ita dole don wulakanci na jibu wuta ma bayan da ta iya da shi don tana son gayan amma kuma yana wahalar da ita gashi yanzu a dalilin shi ta je ta yi tarayya da wani wanda ma ya bata mata rai don haka ta ki kwana tare da shi kawai sai ta same shi da wata babbulata na a ɗakinta gidanta da mahaifin shi ya siya mata hmm. a can ko ɗaya ɓangaren suna tsaye cirko-cirko ana jajanta lamarin inda bulo ke kuka tana faɗin waye shi mai zai mata mai muka masa da zai sace mana ya bulo da jebo da suka saka ta tsakiya ne suna rarrashi da bata hakuri joro da ke rike da sanda yana ta jijjigawa ne ya kalli uban da ya shiru har yanzu bai ce komai ba ya ce baba mu je mu sanarwa mai gari ne ko za mu shiga cikin gari ne mu sanar da jami'an tsaro don wannan mugu bai kamata mu kyale shi ba wallahi idan ya shigo hannuna zai gaya wa aya zakinta kallon jauro yayi na wasu sakanni sai kawai ya girgiza kai tare da taba baki ya ce kallon shi ce ba ta ranta na suya sosai hankalinsu tashe suna jajanta abin da ya same su amma har yanzu bai bude baki yayi magana ba ta san akwai kafar da ya taka da yin wannan shirin sai dai ita hakan sake daga mata hankali yake ga bulo da ke musu kukan nan tamkar ranta zai fita hakan yasa ita da ta haifi ke lambun ma ta iya boye abin da ke ranta saboda kunya da kara sa'ar su daya danejo na da nauyin bacci ba dan haka ba ita ma da za ta taso ta ji abin da ke faruwa akan ke lambo aka za ta daga musu hankali da kuka cikin raunanniyar murya jibo ta ce baban danejo dan Allah kai wani abu akai ba mu san a wani hali take ba yarinyar nan kallanta yayi sai kawai ya juya ya shiga bukkar shi jim kadan ya fito ba tare da ya kalli kowa ba ya nufi hanyar fita da kallo duk suka bi shi sai Jauro da ya bi bayan shi anan sai ya juyo ya kalle shi ya dakatar da shi da hannu alamar kar ya biyo shi galala Jauro ya yi bi shi da kallo shi ma jibo na ganin haka a sanin da ta mijinta. na tsawon shekaru sai kawai ta miƙe daga durgushin da suke suna rarashin bulo kallon su ta yi ta ce ku je ku kwanta ku yi bacci kelambo za ta dawo zuwa wayewar gari da izinin Allah daga kai bulo ta ta kalle ta duk da bata san shi kamar yadda Jebo ta san shi ba amma sai ta jinjina kai da mamakin irin yardar da Jebo ta mamijin nasu sai dai ta ja majina kafin ta tashi tsaye tare da bulo da ita sam ta fahimci komai ba haka suka wuce bukokinsu sai dai ba wanda yayi bacci saboda alhenin da suke ciki ita kanta Jibo da ta san me zai bata san da ta san me zai aikata kuma in dai ba mutuwa ke lambu tai ba to tabbas ko ta halin yaya za ta dawo da kafafuwan ta gidan nan sai dai ba ta da nutsuwa dan bata san a yadda za ta dawo din ba Ala sarki wannan kenan karfe 6:30 na safiya Joro da kanshi ne ya sanar ma da mai gari halin da ake ciki bayan sun yi sallar asuba. Daga haka mai gari ya sanar da Alhaji komai shi ma karfin hali da jarumta kawai ya sa bai kifa da kasa ba. Karfe 6:30 da ya je ofishin 'yan sanda da niyyar taso ‘ya'yansa su dukansu zuwa gaban iyayen Kelambo don su nuna mishi wani ɗan nashi ne sai dai tun da aka ga babu Najib a ciki labari ya sha bamban sabon rikici ne ya sarki a ofishin yana son sanin dalilin da yasa aka saki Najib ba tare da ya bada umarni ba abu daya da ya kwantar da lamarin shine kiran da mai gari ya masa yace ke lambuga ta nan ta dawo gida misalin karfe 7 da minti 20 ya sake komawa rugar bai samu damar shiga gidan ba saboda mutanen da suka cika gidan musamman ma bakin da suka yi sammako suka zo don halartar ɗaurin aure sai jauro ne yake sanar da su yadda ke lambun ta faɗa bayan zuwan zuwan ta cewa bayan malika ta shiga ɗaki ta jima ita kaɗai zaune a falon har bacci ya fara ɗaukar ta na tsananin kukan da ta sha ta ke rufewa a dole ta jima a baccin daga zauna da ta zauna wanda ba daɗi yake mata ba ko don wahalar da ta sha a hannun mutumin da har yanzu bata san sunan shi ba ta rinka jin sautin muryar Najib da Malika a yanayin da ita dai bata san me suke me ke faruwa ba haka kuma bata san me yake me ma'anar wannan sambatun nasu ba abin ne ya dame ta sosai tana jin zuciyar na bugawa inda take taki inda take jin wani abu daban dangane da abin da ke faruwa a ɗakin yunkurawa ta yi da kirta tashi tsaye sakamakon tsamin da kafafuwanta suka yi da kanta da ta ji yana mata sabon ciwon da bata taɓa jin irin shi ba bakin kofar ta karasa tana turawa ta ji kofar a rufe sai da ta yi murmushin jin daɗi kafin ta tura ta fita duk da dare sosai kuma gashi an yi ruwa amma za ta iya cewa akwai abin da ya dinga mata jagora daga ganin idanuwanta da ya sa ta rinka bin hanya ita kaɗai a wannan tsohon daren a garin da bata taɓa shigowa ba idan ba ganin fendo suka shigo ba haka Allah ya kare ta daga dukkanin wani abin cutarwa ba jimawa sosai aka fara kiran sallar asuba haka ta share doguwar tafiya a ƙasa har ta sake jigatuwa ta yadda ta fara layi a hanya tamkar wacce ta sha wani abu da kyar ta kawo kanta gidan kafin ta ci kwakwalwarta ta shafe tamkar ba ita ba lokacin mutane sun fara halartar gidan kuma har lokacin babu buro bai dawo ba tun fitar shi ta cikin daren nan tana shigowa gidan aka yi ca kanta kowa na tambayar ta ganin yanayinta da wahalar da ke tattare da ita isa daga cikin wasu masu tambayoyin da aka mata shine wani abu ne ya same ki me yayi miki a tsoraci ta biyu daga cikin waɗanda suka mata tambaya. ta ya za ta iya faɗa musu wannan abu sai kawai ta girgiza kai a jigace ta ce a'a a kasa na taho kuma ban san hanya ba da kyar na kawo kaina ciki suka shiga da ita ana ta kokarin kiran lambar baba buro sai gashi daga bakin kofar bukar ya leka Kelambo da ke zaune da ɗaurin kirji an ce ta je ta shiga wanka. Wata irin ajiyar zuciya ya sauke sannan ya saki labulan yana juyowa suka haɗa idanu da bulu. Karasawa ya yi kusanta ganin tana share hawaye har yanzu sai jan manjina take a banka gajiyar fata hancinta har yayi jajire ce. Me na kuka kuma? Bayan ta dawo lafiyar ta kalau. Cikin shi shekar kuka ta ce ina so ne na duba 'yata. Dan Allah ka jinkirta ɗaurin auren. Wani bahagon kallo ya mata yace saboda me mutanen nan da suka zo sai a ce musu yaya gyara tsayuwa ya yace kin ga mintunan da ya rage bai fi biyar ko goma ba za a daura auren ba fashi idan ta je gidan nasu su kashe ta idan za su iya washewa ta yi da kuka ta ce ba wannan ba ina so ne na tabbatar da lafiyarta wanda zai iya sace mutum baya tsoron Allah idan fa sun taɓa min ya da sauri ya ɗaga mata muryar da ta sa wasu mutanen juyowa suka kalle su ya ce ke babu wanda ya isa ba wanda ya isa ya lalata min yaya kin kuwa san irin hadarin da na fuskanta dan ganin ta dawo muku lafiya lau jinjina kai dai tana rufe bakinta dan wani kukan ne ke ta tace kai hakuri tsaki ya ja sannan ya juya wajen da kannan shi suke maza da mata yace ku ya ku haram ku haramarta karasawa masallacin nima yanzu shiryawa zan yi fitar su zuwa masallaci kadai ya ba bulo damar zaunawa tare da ke lambo da danejo kallon danejo take sai wani kakkaɓe jikinta take cike da kulawa ta ce kele a sanye ta ce na amma ma sai dai bata kalle ta ba cike da sandan ne kukanta ta ce kele sun taɓa ki ne ki faɗa mana gaskiya don Allah kallon da ke lambo ta yi san bata da fahimtar tambayar ta sun taba ki ba bata fahimci tambayar da take mata na sun taba ki ba ita kuma ta faɗi haka ne saboda kunya ba za ta bari ta mata gwara gwara ba don haka ke lambo ta girgiza kai ta ce ba su min komai ba matar matar matar ce dai ta so ta ke ne amma shi namijin kawai ya ce kar na auri babansa ne a jir zuciya bulo ta sauke tare da jinjina kai mikewa dai tana kallon danejo da ta maƙalewa ke lambu a wuya tana ta share mata fuska duk da hawayen ma da take sun tsaya ficewa dai tana mamakin yadda danejo za ta fuskanci lamarin gidan aurenta gidan aurenta ko gidan yafin danta dan a yanzu dai kam tana ta san me ke shirin faruwa ba kuma ko an faɗa mata ba lalle ta fahimta ta fahimta ba karfe takwas aka ɗaura auren Alhaji Mudassir da Khadija sai kuma auren Khalid da Fatima Zara lokacin da wakilan Alhaji ya kira shi ya sanar da shi an ɗaura aure yana tsaye gaban hajiyan sama bayan ya kashe wayarsa ya sake faɗa mata kira min lambar shi wallahi sai an kawo ƙarshen iskancin yaran nan cike da tattako ta ce alhaji na faɗa maka najib ba zai iya aikata haka ba kwakwalwar shi ba ta yi tabuwar da zai sace matar da zaka aura ba har ya mata barazana a kausashe ce hajiya umma na gaya miki kira min shi ni ina kira amma da yake ya maida ni dan iska baya dagawa ina so na ji uban ya daure mishi gindi har ya fitar da shi daga kurkuku bayan ba ni na bada umarni ba sannan na ji hujjar shi ta zuwa gidan su mata ta ya dauke ta ina so na ji ina ya kai ta me ya mata na kai da ita ce shikenan ta dauki wayarta tana neman lambar Najib haka wayar ta dinka kara amma baya dagawa sai da ta yi kira uku sannan ta kalle shi ta ce baya dagawa alhaji juyawa yayin zai bar ɗakin ya ce ko ba yanzu ba idan kika same shi a waya ki faɗa masa ina son ganin shi kallon safina yayin da ke kwance kan gado ko bacci ne take ko idanunta biyu oho bicewa yayin a ɗakin ya bar ta dafe da kanta take sara mata basma da ta fito daga ɗakin su za ta fita cikin shiri ne ya wurga wa harara tare da mata ke ina zaki sai da ta kumburo baki tana harare harare kafin ta ce gidansu kawata a tsawace ce maza koma ciki ba inda zaki je kara kwame fuska ta yi ta juya tana buga kafafu ta shige ɗakin mamanta saratu da ke zaune tana amsa waya ganin basmar ya sa ta sassauta murya sosai ta ce to shikenan hajiya yanzu dai na san alhaji ba zai bar ni fita ba saboda gabaki ɗaya yau ya haukace mana kawai ki turo a kawo mun. ni kuma zan yi yadda kika ce wallahi hajiya zuciyata ta fasa take ba zan zauna ina kallon Alhaji da sabuwar amarya ba sannan mijin da shi ma da amaryar dolan su ko suna so ko ba sa so wallahi su saki yaran nan idan ba haka ba kuma a shirye nake da na salwantar da rayuwa ko nawa ne musamman ma akan mijin basma shiru ta yi na wasu sakanni kafin ta ce hajiya wancan aikin yayi kyau kuma na faɗa miki matsalar da aka samu kai tsaye ni suka zarga da rashin lafiyar safina shi yasa yanzu nake so a bata kwanaki a duniyar kafin a kashe ta ba sun ce alkur'ani za a kewaye ba to kafin a kewaye ita za ta margaya barzahu wata siririyar dariya ta yi alamar abin da aka faɗa ya kayatar da ita numfasawa ta yi ta ce wallahi hajiya da ko na baki kyautar miliyan ɗaya musamman ma shi Khalid ɗin nan ba ni da wulakan ba ni ya wulakantawa data daga kai masa daga kai masa ita ko ɗakin ta fa bai shiga ba ya sake ta so nake ki haukata min shi akan basma idanun shi su rufe ya rikice ya dawo yana kuka yana rokan basma ta koma ɗakin shi to a lokacin sai a kashe mana safina tunda dama tamkar gawa ce ita kuma yarinyar da ya aura yanzu sai su goga kishi na bugawa a jarida ita da basma ina so su gabza ko da na kwanaki ne ta gane kutse ta a rayuwar wanda bai dace da ita ba kafin nan a sa ya maida ita gidansu jin daɗin wayar da mamanta ke yi ya sa basu faɗawa jikin saratu da karfi har sai da saratu ta zabura ta saki ihu jaye wayar ta yi a ta a kasalance ta ce wai ke mahaukaciyar ina ce me yasa baki da nutsuwa ne ciki na takwas ɗin ne kike son na yi barin shi tsoro baki basma su tana tashi zaune ta ce mama farin ciki ne fa kuma kin san wani abu mama ta faɗa tana gyara zamanta sannan ta ce yarinyar fa da Khalid ya aura karama ce bata wuce sa'ar su mu Mubina ba ba sai kawai ta kyalkyale da dariya ta mamaki Saratu ta zuba mata idanu ta ce karama da gaske cike da da da tabbaci ta ce wallahi ko mama kwaila ce wani kallon tausayi ta ma basma dan ta gane bata fahimci me take nufi ba banda hauka irin nata akwai karama a karama ne a mace a karamar fa namiji da rashin kunya zai kwaɓe zanzaran shi ya rufta mata ita ko mace dama rijiya ce a zahiri kuma murmushi tai dan bata cika dan bata ciki da haukan basma tace lalle ma shi ko lalacewar tashi ta kai ga auren kwaila da farin ciki basma tace eh mana sai ma kin ganta mama wata mai kama da mayu girgiza kai kawai sarar tai tare da mai da hankalinta kan wayar da aka kashe kiran jin ta daina magana Allah sarki akwatin da ta jawo ne ya sa shi saurin tashi zaune yana kallon ta tabe baki yayi saboda wata irin shiga da ke jikinta ta doguwar riga shara-shara ara da ta fito mata da tsiraicinta sosai yace ki kuma ina zaki je da wannan katuwar akwatin dakatawa ta yi ta harare shi tace ban sani ba ko zaman zamanka nake a gidan na ɗauka dai ne ce mai gidan kai kuma zaman cin arziki kake tsaye miƙerin shi bace yace ce malika bana son iskanci tun je kike hawa kaina ina lallaba ki a tsawace ta ce dalla malam gafara can na hau kan naka ka sauke ni mana kuma kar ka sake yi min magana da sauri ya nufe ta zai sha gaban ta saboda kokarin fita daga falon da take da gudu ta saki jakar ta koma baya dan ba ta so ya sake mata damkar damkar nan irin ta jiya nuno shi ta yi da yatsa ta ce Najib ka kauce min a hanya wallahi ba zan kara kwana da kai a gidan nan ba tunda ka kwana da kazamar yarinyar nan sai kuma ta fashe da kukan da ya taso mata daga zuciya tana faɗin har ni zaka wulakanta muna gida ɗaya da kai ba rage ka da komai ba amma ka kawo min kwartuwa gida wallahi barin gidan zan yi na san a kwana biyu rak zaka gane muhimmanci na tunda ai ai ni ke ciyar da kai nake baka kuɗin kashewa idan zaka iya rayuwa babu ni bismillah mana Najib da ke rike da gugu yana jin zafi har rinshi shi na goranta mishi da Malika ke yawan yi cije jalaban shi na kasa ya ce kamar ke kamar ke ce kike nemo kuɗin da kike ciyar da ni din ina ce da kuɗin ubana kike ciye da ni ko cikin muryar kuka ta harare shi ta ce, eh da kuɗin ubanka ne amma ai ba haka kawai yake bamu ba idan ka isa mana ka taimaki mutum ka taimaki mutuncin shi mana ka dakatar da shi ne mana ta hanyar zuwa kai karan kanka kai karan kanka ya baka ka gani idan zai baka ne ai ni ma ba haka kawai ya bani ba rijiya na buɗa masa ya zura gogarsa ya ja ruwa sannan ya san na cance min kowace irin hi kanta yayi a zafafe saboda yau ne na farko da ya ji irin maganganun nan nata akan mahaifin shi sun kona masa rai da gudu ta juya ta nufi ɗakin baccin sai dai kafin ta tura kofar ta shige ya riske ta da farki da karfin sababi ya juyo da ita suna fuskantar juna kamar wani ubanta ko wanda aka aiko sai ko ya shiga wanka mata mari a fuska yana binta da naushi a ciki yana faɗin ubana abokin wasan ki ne dan kin san shi sanin da kika min ba shi zai baki damar raina min uba ba har ta durkushe a gurin yana ta falfala mata mari oh bariki ho ho ho da wuya ta kai mata ne ta yi kukan kura ta cakumo shi ba wai ga baki ɗayan shi ba iya mazantakar shi ta tamka ta damƙe tamka ba ta wasa ba hakan ya sa shi saurin riƙe hannunta ya furta wai ke dan ubanki kin kashe ni yanda yayi maganar a'a hasale ya sa ta kallon fuskar shi tofar da jinin da bakinta yayi ta yi ta ce da zafi kenan kwabe fuska yayi da sigarar rashi yana ta yarba hannun shi yace naji naji dan Allah rufa min asiri sake kin ji ba tare da ta sake ba ta ce to ja baya kuma karka sake karka sake taba ni har na bar gidan nan dan ba zan zauna da kai ba kana neman irin waɗannan yaran baya ya ja sai kuma ya matsa ya matsa fuska yana neman durkushewa yace wayyo wai ke mahaukaciyar ina ce kin ma san wace ce ita yarinyar amaryar da baba zai aura ce ba saboda ita ya rufe mu a magarkama da wani mamaki ta kalle shi ta ce matar da baban naka zai aura kawai iskanci harara ya wurga mata yace ki ma ba san naki nake ba jinjin na kai ta yi na ganin girman lamarin sai dai ko ba komai ta samu wani makami da za ta yi amfani da shi a sanda ɗaya daga cikinsu suka so nuna mata halin su na maza matsawa ta fara yi tana sake faɗin ka ja baya na ce ko in raba ka da ita tunda ɗan iska ne kai duk da ta kai ƙarshen maganar dole ta yi shiru saboda wawurar da ya yi wa bakinta ya shiga ta, daga haka kuma wasan da sauya Allah shirya mana zuri'ar mu da rashin fahimtar kalaman dattijan ya kalle shi cike da girmamawa ya rusuna ya ce malam yarinya ce ita ma fa ta ya haka zai faru sassanyar murmushi tsohon yayi yana ɗan jan farin gemun shi tare da cewa gwarzo Allah fa aka ce maka kawai ka ci gaba da miƙa lamuranka gare shi alfarmar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaka ga sauyi indai har ita ce kawai suke fahimtar junansu da mahaifiyarka to tayu akwai wani boyayyen abu ne da zai fara sakamakon haka Khalid da kanshi ke sadda a kasa ya jinjina kai a natsaye ce haka ne shikenan malam ya faɗa yana kallon tsohon sannan ya ce a ci gaba da taya mu da addu'a sannan idan ba damuwa malam zan so san zan so wannan shekarar ku tafi Saudiya don ku sako mu ku murmushi ya sake tabbas Khalid yana burge shi matuka da gaske duk shekara yakan zubawa akalla mutum biyar kujerar hajji su je don su yi wa mahaifiyarsa addu'a abin tausayin kuma shine har yanzu shi bai taba taka kafarsa ya je ba dalilin shi kuwa shine idan ya je wa zai kula da mama am hakan ya safa shi ko nan da wani kauyen idan idan dai tafiyar za ta zarci awa hudu to baya yin ta da ko mai tafiyar za ta janyo masa lamarin lamarin Khalid kawai ka san Allah ne ya tsaya masa har yake ciyar masa da harkokinsa gaba ɗaya dan babu wani kasuwanci da zai sa gaba kuma lamarin da ya shafi mahaifiyarsa ya gifta ba tare da ya katsa lamarin kasuwar ba ya tunkari mahaifiyarsa ba babu wata riba da zai hasaso samu da za ta saka shi watsi da lamarin maman shi koda kuwa na sakon ɗaya ne hasali ma duk sanda zai yi fatali da wata ribar a dalilin mahaifiyar shi da kwana kaɗan zai ga wata gwaggwabar ribar da ta ninka wacce ya guje ma ta same shi yana zaune har gida a kusa da mahaifiyar shi hakan ne silar ci sa a rayuwa da har wasu ke alfahari da shi kuma ake kwatance da shi Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗe da ku a kashi na gaba dan jin yadda za ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin kai